الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مالا ابن القيم عليه رحمة الله yana شواء أبو بوا suke sawa a yi a so abu ko dai abin ya zanto yana da ce to ubangiji subhanahu wata'ala shi ke da kamala cikakkiya akan waɗannan abubuwa dukkan wani kyau ya tattara gare shi haka nan kuma shi ne mai cikakken mai bawa abu kyawu don haka babu wanda ya cancanci a so shi da zatinsa a so shi don zatinsa sai Allah subhanahu wata'ala shi kadai kuma a so shi ta kowace fuska ta kowace fuska ma'ana tare da kowane irin dalili dole ka so Allah subhanahu wata'ala kawo ayoyin da suke nuna Allah yana so ana san shi qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah haka nan Allah ce ya ayyuhal ladina amanu man yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'ti Allah biqaumin yuhibbu yuhibbuhum wa yuhibbuna ya ku waɗanda suka yi imani Allah ce ya ku suka yi imani anan ba Allah yana yin kiran wasu ba sai mu'minai masu imani wanda suka yarda da Allah a matsayin Allah ɗaya abin bauta suka yarda da manzo sallallahu alaihi wasallam a matsayin annabin da Allah ya aiko na ƙarshe sun Allah yake kira ya ku waɗanda suka yi imani manyar yartadda minkum an dinihi wanda duk ya juya wa addininsa baya daga cikinku ya yi ridda ya yi watsi da addininsa ya ce shi ba ruwansa da addini ba addini yake yi wa ba fa saufa ya'ti Allahu bi qaumin to ba da jimawa ba Allah zai zo da wasu mutane wata jama'a yuhibbuhum wa yuhibbuna waɗanda yake san su tana san shi saboda haka Allah ya kirawo mu duka ce duk wanda ya juya wa addini baya kai kadai in ka juya wa addini baya to Allah zai kawo kuma jama'a a madadinka kai daya in ka juya to Allah zai kawo jama'a a madadinka don haka shi addinin Allah ba zai rasa mai taimaka masa ba har abada don kai baka taimaka masa ba oho kai kadai kai wa kanka Allah ba ka cutar da shi komai ba kanka kaiwa Allah zai kawo wasu ita tawallau ya tabbil qauman ghayrakum thumma la yakunu amsalakum Allah ce in kuka juya baya sai Allah canza wasu da ku kuma su ba za su zama kamar ku ba to Allah ce fa sawfa ya'ti Allahu bi qaumin ba da jimawa ba Allah zai zo da wasu mutanen yuhibbuhum da yake san su wa yuhibbunahu su ma suke san shi kaga anan Allah subhanahu wata'ala ya tabbatar wa kansa cewa yana so kuma ya tabbatar da cewa shi ma ana san sa akwai waɗanda yake so cikin sa akwai waɗanda suke san shi a cikin bayansa sa azillatin alal mu'minina masu kaskantar da kansu ne a gaban mu'minai masu tawalu ne a gaban yan uwansu muminai ba sa nuna wa yan uwansu girman kai ba sa hura wa yan uwansu hanci a izzatin alal kafirin amma masu nuna izza ne da isa a gaban kafirai wadda sifar ita ce ta juye a yanzu sai ka ga mutum yana da awar imani da Allah da manzansa da musulunci amma sai ka same shi a izzatin alal mu'minina a zillatin alal kafirin wani ita ce rayuwar da muke ciki yanzu a gaban yan uwansa muminai ya dinga nuna isa yana wulakanci yana hura hanci yana harbe iska amma iya je gaban kafirai kuma sai ya kaskantar da kai ya gyara miliyarsa ya yi ta lallashi ya ta ba da haƙuri wai a shi amma yan uwansa ya yarda su yi faɗa da shi ya yi faɗa da shi ya yarda ya zage su su zage shi ya yi ya wulakanta su ya yi ya tozarta su ya yadda ya buris da haƙƙinsu amma in haƙƙin waninsu ne ya taso to a nan ne za ka ga tausayinsa za ka ga hawayensa za ka ga cewarsa, za ka ga kiraye-kirayensa yanzu ka duba bawan allah nan malamin nan da aka kashe mana duba ka gani yanzu misali ne kullum komi na ganin irin wannan ba iyaka yau da a ce wasu sojojinmu ne musulmi suka tare wani babban fasto ko wani babban mai wani addini suka kashe shi da yanzu yana da an girgiza kasar da yanzu kana jin allah wadai ta ko'ina da yanzu ana nan ana ta rubuce-rubuce cewa waɗanda ba musulmi ba suna cikin hatsari a kawo musu ɗauki daga duniya amma ka duba yanzu ka duba waɗanda ya kamata a ji carinsu shiru kake ji sai yan uwansa musulmi abin nan malamai da talakawa su suke taɓaɓatu amma shugabannin tsit ai malami ne a kashe wa kashe a malami ne to malami ne eh malami ne wato Allah ya ji kansa amma wallahi da a ce wani musulmanmu mu ne ya yi kisan wannan kisa na cin amana kisa na cin amana ka san wannan ya fi kowane ciwo mutumin da ka ba shi amana ka amince masa kai tunanin taimaka masa ya maka irin wannan ya fi komai ciwo amma ka ji bakin su tsis gom kuma a yi magana su suna samu, mu to ta yi na kuke samu. mu abin akwai ciwo Allah ya siffanta mumini da cewa a gaban 'yan uwansa mai kaskantar da kansa ne a gaban waɗanda kafirai mai nuna izzarsa ne amma mu abin aka juyar yau da in aka taɓa wani wanda yake kafiri a ko'ina yake sai ka ji jirinsu sai sun cika kunnen kowa da magana ba za a bar wannan ta wuce ba sai an yi kaza sai an ɗau mataki sai an yi kaza amma anan babu komai da kake ji kamar an kashe kaza Allah ce a izzatin alal jahilu da fi sabilillah masu gwagwarmaya suna gwagwarmaya wajen ɗaukaka kalmar Allah da ɗaukaka addinin Allah wala ya kafo da masalai ba sa jin tsoron zargin mai zargi zalika fadlullahi yutihi man yasha lati wannan falalar Allah ce da yake ba da ita ga wanda ya ga dama wallahu wasu alim Allah mai yalwa ne mai yalwatawa ne kuma alimun masani ne inna ma waliyukum Allah wa rasuluhu lalle ku majibincin al'amarinku shine Allah da manzansa wallazina amanu da waɗanda suka yi imani allazina yuqimuna salata waɗanda suke tsayar da sallah wa yutuna zakata suke ba da zakka wa hum raki'una alhalin suna masu ruku'u wa man yatawalla Allah wa rasuluhu wanda duk ya jibinci Allah da manzansa wallazina amanu da waɗanda suka yi imani fa inna hizballahi humul ghalibuna to lalle rundunar Allah su ne masu rinjaye kaga anan ubangiji subhanahu wata'ala ya tabbatar da cewa yana son bayansa na kwarai masu irin waɗannan sifofi da ya ambata kuma su ma kuma suna san shi ashe kaga Allah ana son shi shi ma kuma yana son waɗanda suka cancanta cikin bayansa ya so su walwalayatu asluha alhubbu alwalaya asluha alhubbu shine soyayya shine soyayya fala ta illa bi hubbi ba za a ce ka jibinci wani ba face kana son sa za a ce kana jibintar wani to kana son sa kama annal adawata asluha al kamar yadda kiyayya asalinta ki ne kiyayya ko gaba asalinta kiyayya ce wallahu waliyul ladina amanu Allah shine majibincin al'amarin waɗanda suka yi imani don haka yana son su wahum awliya'uhu su kuma masoyansa ne fahum yuwalunahu bi mahabbatihim lahu suna jibintar Allah da sanda suke yi masa wa huwa yuwalihim bi mahabbatihi lahum shi ma yana jibintar su da sanda yake musu fallahu yuwali abdahu bi hasabi mahabbatihi lahu Allah yana jibintar bawan sa gwargwadon irin yadda yake son sa don haka wannan walaya soyayya ta Allah subhanahu wataala ga bawansa take da fifiko tsakanin bawa tsakanin bawa da bawa ubangiji yana son kowane bawa gwargwadon yadda bawa da yake son shi waɗanda suka kai matuƙa suka kai ƙololuwa wajen son Allah to haka Allah yake kai ƙololuwa wajen son suka jibinci Allah subhanahu wata'ala wajen bin umarninsa da haninsa da gabatar da muradinsa akan muradinsu to haka ubangiji yake jibinta su shi ma ya so su ya gabatar da muradinsu akan muradin wasu haka ubangiji yake yi wa bayansa har ya su kai matakin da ba za su ce wa Allah muna son kaza ba face yayi musu wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu hatta uhibbahu anan shine marbatul faras hatta uhibbahu bawa ba zai gushi ba yana tinafil filu aikata nafil filu iri-iri nafila a sallah a azumi a sadaka hatta uhibbahu har sai na so shi wannan shine shine sirrin فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ورجله التي يمشي بها ويده التي يبقص بها ولئن سألني لأعطينه ولئن استعذني لأعيذنه الله سبحانه وتعالى تتو إذا نسوش في إذن تو جن سبعيك جيب شي قنن سبعيك قنيب شي أفافوا سبعيكي تفيع لسو هنا سبعيك دمكار لسو wato zan zamo komai nashi shine nawa baya yin wani abu ba tare da tunanin neman yarda ta ba ko amincewa ta ba zai ji abin da bana so ya ji ba ba zai ga abin da bana so ya gani ba zai ji abin da nake so ya ji zai ga abin da nake so ya gani zai ji inda nake so ya je ba zai ji inda bana so ba zai karba abin da ya halatta ya karba abin da bai halatta ba ba zai karbi shi da hannayensa ba to wanda Allah subhanahu ta'ala san shi ya riga ya gaure da jininsa da tsokarsa da tunaninsa gaba daya to haka yake zama dukkan wani abin da zai bujiro masa yana duba yarda Allah ne a cikin abu to shi ne hatta uhibbahu to shi a anan Allah ya rantsuwa da zati wala in ta'ala na rantsi na rantsi da zati in ya roke ni sai na bashi wala in ista'azani la u'izanna in ya nemi tsari na sai na tsari shi su ne bayan allah da ba sa addu'a ta faɗi ƙasa wannan shi ne sirrin amma ba waɗanda za ka raba wa naira ba wai su bi maka addu'a waɗanda ba su ne allah yake in sun roƙa zai bawa ba wani zai zo da bida'a kuma ka ce wai kana son allah ya sai dai ya maka talala ran da kuma ya tashi damƙar ka ba za ka ji da daɗi ba eh. wannan ba shi ne kaunar ba kaunar ita ce wannan da annabi da Allah yake faɗa kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi haka har zuwa ƙarshe wannan ita ce kaunar wannan shine kake sa ran addu'ar ta zama mustajaba a gurin Allah amma ba wani dan damfara dan fuwan nayin ba ya zo karɓi kuɗinka ka biya masa su tafi umara a kai maka sauka bakwai a kowane dawafi bakwai kowane da dawafi sauka kowane da dawafi sauka a yi maka sauka a madina a yi maka sauka a maka a yi maka sauka a jirgi a yi maka sauka a otel din zamzam a nan da ake damfarar mutanen nan kuma wannan da yana daga cikin ukubar allah gare su yana daga cikin ukubar allah ga waɗanda suka ƙi bin hanyar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam allah ya ɗora wasu azzalimai a kansu su yi ta cutar su su yi ta karɓar kuɗinsu bisa damfara kai kana ganin su ga su da hankali amma ba su da hankali duk wanda ya guji sunna sai Allah ya jarbe shi da miyagun yan bid'a sai ta cutar da shi sai ta cutar da shi ba zai iya dauki ba zai iya daukar naira 100 ba masallaci ba amma zai dauki maɗuɗuwar kuɗi ya ba su ya ba su miliyan 10 miliyan 20 miliyan 30 akan bid'a akan bata akan barna shi yana ganin cewa za su taimake shi ya bar kuma Allah to wannan shine Allah shi ne Allah ya ce wallahi in roƙi ni sai na bashi saboda haka abin ba wai a cika baki bane ko a roƙo dole zai zo ce ka bani kuɗi masa addu'a ya nuna maka cewa waliyin shedan ne ba waliyin Allah bane waliyin Allah bai cewa ba ni kuɗi in maka addu'a ba zai maka wannan ba to amma da yake sun saki hanyar Allah sai Allah ya jarrabe su da waɗannan alam tara anna arsalna shayatin ala kafirin ta'uzzuhum azza haka Allah yake sako musu shaydanu su yi ta musu ingiza mai kan ta ingiza su wa ba'd ba'dan bima kanu yaksubun sun yi zalunci sai Allah ya dora musu azzalimai irin su akan su ta cutar da su suna damfara su suna yin da su gama cutar tashi su gama damfara su gama wanke masa kwakwalwa kuma ya fada a zaɓe eh kuma ya koma yana ta surutu ko ya ce ba su yi aiki ba ba wani daban ba wani aiki ba su yi ban aiki ba sun cinye kuɗin to da wanda ya faɗi din da wanda ya abin da duka daga Allah ne ba wani wanda yake yi maka ba Allah ba la ce walwala ya ha yace asluha al-hubb fala muwalata illa bi hubbin kama anna al-adawata asluha al-bughd fallahu wallahu waliyul ladina amanu wa hum awliya'uhu fahum yuwalunahu bi mahabbatihim lahu wa huwa yuwalihim bi mahabbatihi lahu Allah subhanahu ta'ala shine majibincin waɗanda suka yi imani Allah waliyul ladina amanu yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur Allah shine majibincin waɗanda suka yi imani daga cikin jibintar da yake musu yana fitar da su daga duffai zuwa ga haske yana haskaka musu rayuwarsu yana haskaka musu gabansu ba sa tafiya cikin dufai na bata ba sa tafiya cikin dufai na jahilci wahum awliya'u su ne kuma masoyansa in awliya'u illa almuttaqun su ba wasu ne masoyan Allah ba sai masu takawa masu kiyaye dokar Allah masu yin abin da ya ce su yi suke gujewa abin da ya hana su fahum yuwalunahu bi mahabbatihim lahu suna jibantar Allah da sanda suke yi masa wa huwa yuwalihim bi mahabbatihi lahum shi ma yana zubunta su da san da yake musu fallahu yuwali abdahu bi hasabi mahabbatihi lahu Allah yana jibintar ba wasu gwargwadon san yake masa sana gwargwadon san Allah yake masa gwargwadon muwalatin da zai masa har ya kai matakin da muka ambata shine matakin da zai cewa Allah yi yayi rantsuwa Allah zai yi kuma Allah yi رب أشعث أخبر مدفوع على الأبواب lau aqsama ala Allah la abarra da bai ce zai yi a ga kaza wani tsatsa haka fito-fito da kura in ya zo guri ana tutture shi ana hana shi wucewa kai bai kaka nan an ce irin ka aka gayyata mai ka zo yi nan madfo'in alal abuwa da ce lau aqsama ala Allah la abarra ma wallahi da zai yi wa Allah rantsuwa sai Allah ya kubutar da shi da zai rantsi ce wallahi Allah sai kayi kaza to sai kaga Allah ya kubutar da shi abin nan ya tabbata kamar yadda ana ibn nazar ya ce wallahi lan tuftara saniyatu rubayya lokacin da yar uwarsa rubayya bintun nazar suna rigima da wata yarinya sai ta karya mata haƙori rigima ta karki a ce za a yi kisasi sai an karya haƙorin yar uwarsa rubayya aka zo gurin annabi sallallahu kuma wasallam shi ba za a sai dai su karbi diya suka ce so a su karbi diya ba kitafi suke so yadda ta karya wa sinnu bi sinna haka Allah ce da karya wani haƙuri a karya nashi suka zo gurin annabi sallallahu alaihi Sallama, annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya anas kitabullahi qisas faradin da Allah ya rubuta shi ne kisasi wasinnu bisin yace wallahi lan tuksara lan tuksara saniyatu rubayya ce wallahi ba za a karya mata haƙori ba ya rasulullah nan take sai mutane da suka ce mun yadda ya ba da yana rantsuwa suka ce to ya ba da a ba da nabi ya ce to haka cikin mutane suke za a iya samun wani wanda amma in yayi rantsuwa sai Allah ya da shi to kuma suna nan ba karewa za su yi ba gwargwadon yadda mutum ya kai ga san Allah gwargwadon yadda ubangiji zai jibinci lamarinsa ولهذا أنكر سبحانه على an ja kai ne baka ji ba wani haza an kara subhanahu أنكر سبحانه على من اتخذ من دونه أولياء أي كجاه saboda haka ubangiji subhanahu wata'ala ya yi inkarin waɗanda za su riƙi wasu masoya ba Allah ba bai sai man wala awliya a sabanin wanda zai so waliyan Allah su wata Allah wanda zai riki wasu ya bar Allah a dalilin ya rike su ya bar Allah so Allah su wata Allah ya soka ka riƙe wasu za su raba ka da Allah amma ka so bayan Allah masoya Allah wannan Allah bai soki wannan ba fa innahum lam yattakhiduhum min dunihi domin ba su rike shi ba shi ba ba su rike su ba bayan shi ko kuma koma bayan shi wato saboda umarninsa na su so su kuma saboda soyayya da suke wa Allah su ma suka so su bal muwalatuhu lahum min tamami muwalatihi su so shi haka yake a wajenka ko bal muwalatuhu lahum min tamami muwalatihi kamata ya zama muwalati hum lahum min tamami muwalati ko kuma bal hu eh malitta ittakhadha haka ne bal hu lahum sanda zai musu su waɗannan bayan Allah na ƙwarai yana daga cikin tamamin muwalatin Ubangiji subhanahu wata'ala idan har yana son Allah to ya so waɗanda Allah yake son su idan yana girmama Ubangiji ya girmama waɗanda Allah yake girmama su wanda yana daga cikin girmama ubangiji yana daga cikin san ubangiji wa qad ankara ala man sawwa bainahu wa bain ghayrihi fil muhabba Allah subhanahu wata'ala ya nuna inkarinsa ga wanda ya daidaita shi da waninsa cikin soyayya ya daidaita soyayyarsa da soyayyar wani Allah ya so wani kamar yadda yake san Allah wa akhbara anna man fa'ala zalika faqad takhadha min dunihi andadan yuhibbuhum ka hubbillah Allah ya bada labarin cewa duk wanda ya riki wani ya so shi kamar yadda yake son Allah to kamar ya riki kishiya ne ga Allah subhanahu wata'ala wa minan nasi man yattakhidhu min na dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah wallazina amanu ashaddu hubban lillah ala ce daga a cikin mutane akwai man yattakhidhu min na dunillahi andadan wanda minan nasi akwai daga cikin mutane wanda yake riƙon wani ba Allah ba wasu ba Allah ba kishiyoyi su ta yaya na ka hubbillah suna san su kamar san Allah irin yadda ake san Allah haka suke san su Allah ce wallazi na amanu a ashaddu hubban lillah amma wanda suka yi imani sun fi tsananin san Allah suna san Allah fiye da yadda waɗancan suke san gumakansu wa akhbara amman sawwa bainahu wa bainal andari fil hubbi annahum yaquluna fil nar li ma'budihim Allah subhanahu wata'ala ya labarta ya bada labari cewa Allah ya ba da labari cewa waɗanda suka daidaita wasu da kishiyoyin da suka sa wa Allah wajen soyayya suka daidaita su da Allah wajen soyayya Allah ya ba da labarin cewa a wuta a wutar jahannama za su rika gaya ma waɗannan da suka bauta musu tallahi in kunna la fi zalalin mubin iz nusawwikum bi rabbil alamin tallahi mun rantsi da Allah in kunna fi dalalin mubin lalle mun tabbata cikin bata mabayyane iz nusawwikum bi rabbil alamin yayin da muka rika daidaita ku da ubangijin halittu muka rika daidaita ku me muka rika daidaita ku a soyayya saboda haka ubangiji subhanahu wata'ala yana buƙatar bawan sai zanto san ya fifita sansa akan san komai ya gabatar da soyayyar Allah akan soyayyar kowane abu وبهذا التوحيد في الحب أرسل الله سبحانه جميع رسله وأنزل جميع كتبه وأطبقت عليه دعوة جميع الرسل من أولهم إلى آخرهم ولأجله خلقت السماوات والأرض والجنة والنار فجعل الجنة لأهله والنار للمشركين به فيه وقد أقسم النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يؤمن عبد حتى يكون هو أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين فكيف بمحبة الرب جل جلاله وقال لعمر بن الخطاب رضي الله عنه لا حتى أكون أحب إليك من نفسي لا أي لا تؤمن حتى تصل محبتك لي إلى هذه الغاية وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أولادنا من أنفسهم من أنفسنا بالمحبة ولوازمها أفليس الرب جل جلاله وتقدست أسماؤه وتبارك اسمه وتعالى جده ولا إله غيره أولاد محبيه وعباده من أنفسهم وكل ما منه إلى عبده المؤمن يدعوه إلى محبته مما يحب العبد أو يكره فعطاؤه ومنعه ومعافاته وابتلاؤه وقبضه وبسطه وعدله وفضله وإماتته وإحياؤه ولطفه وبره ورحمته وإحسانه وستره وعفوه وحلمه وصبره على عبده وإجابته لدعائه وكشف كربه وإغاثة لهفته وتفريج كربته من غير حاجة منه إليه بل مع جناه التام عنه من جميع الوجوه كل ذلك داء للقلوب إلى تألهه ومحبته بل تمكينه عبده من معصيته وإعادته عليه وستره حتى يقضي وطره منها وكلاءته وحراسته له وهو يقضي وطره من معصيته بعينه ويستعين عليها بنعمه من أقوى الدواء إلى محبته فلو أن مخلوقا فعل بمخلوق أدنى شيء من ذلك لم يملك قلبه عن محبته فكيف لا يحب العبد بكل قلبه وجوارحه من يحسن إليه على الدوام بعدد الأنفاس مع إساءته فخيره إليه نازل وشره إليه صائد يتحبب إليه بنعمه وهو غني عنه والعبد يتبغض إليه بالمعاصي وهو فقير إليه فلا إحسانه وبره وإنعامه إليه يسده عن معصيته ولا معصية العبد ولؤمه يكفأ إحسان ربه أن فالأم فالأم اللؤم تقلف القلوب أم محبة من هذا شانه وتألقها بمحبة سواه ما يأتي وبهذا التوحيد في الحب أرسل الله سبحانه جميع رسله دولا توحيدي na san Allah subhanahu wata'ala da shi ne Allah ya aiko duka manzanninsa wa an zala jami'a kutube da shi Allah ya saukar da duka littattafansa wa asbaqat alaihi da'watur rusuli min awwalihim ila akhirihim kuma da'awar manzanni duka na su da na ƙarshensu duka ta haɗu a kansa wa li ajlihi khalaqa as-samawati wal ardi wal jannata wan nar kuma a dalilin wannan soyayya tauhidin ta Allah da soyayya ne ubangiji ya halicci sammai da ƙasa ya halicci aljanna da wuta faja'ala aljannata li ahlihi Allah ya sanya aljanna ta ma'abota wannan tauhidi ne wannara lil mushrikeen bihi fihi ya sanya wuta kuma ga masu hada Allah da wani a cikin wannan tauhidi وقد أقسم النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يؤمن عبد حتى يكون هو أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين كما النبي صلى الله عليه وسلم يا يرزوا cewa bawa ba zai yi imani ba har sai sai shi Allah ya zanto mafi soyuwa ga hatta ya kuna hatta sai shi manzo sallallahu alaihi wasallam ya kasance mafi soyuwa gare shi fiye da ‘ya'yansa da iyayensa da mutane gaba ɗaya fa kaifa bi mahabbatin rabbi jalla jalalu to ina kuma ga soyayyar ubangiji mai girma da buwaya anan nan mala yake cewa wannan tauhidi da muke magana a kansa na tafifi ta san allah akan san komai ka ɗayanta allah subhanahu wata'ala wajen soyayyarsa zan soyayyar da kake wa allah soyayya ce ta musamman babu irinta wanda tauhidi na ta allah a cikin soyayyar da kake yi masa shine da Allah ya aiko annabawa duka da shi duka manzannin Allah da ya aiko na farko har zuwa na ƙarshe sun zo da wannan bayani haka nan duka littafan da Allah ya saukar ya saukar da su ɗauke da wannan bayani kuma a dalilin haka ne kamar yadda muka gabatar Allah ya halicci sabbai ya halicci ƙasa ya halicci aljanna ya halicci wuta ya halicci aljanna dan a sanya masu kaɗaita Allah da wannan tauhidi ya kuma halicci wuta dan a sanya waɗanda suke shirka da Allah cikin wannan tauhidi kuma yake cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama ya yi rantsuwa ya yi rantsuwa cewa la yu'minu abdu cewa bawa ba zai imani ba kamar yadda yanzu cikin hadisin anas yana cikin sayyid bukhari da muslim la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min waladihi wa walidihi wa nasi ajma'in annabi yace babu wani da zai zama mu'mini har sai ya fi so na akan ƴaƴansa da iyayensa da kowa ma cikin mutane zama ɗayan mutane annabi ya ce babu wanda zai zama mumini har sai ya fifita san annabi sallallahu alaihi wasallama kan san da yake wa ƴaƴansa ko san da yake wa iyayensa ko san da yake wa kowa ma daga cikin mutane sannan da yake zama mumini la yu'minu ahadukum ba zai zama mumini ba har sai yayi wannan mala ce to idan wannan haƙƙin ma'aiki ne sallallahu alaihi wa sallam to ina kuma ga haƙƙin Allah subhanahu wataala ta yaya za ka fifita san wani kuma akan san Allah subhanahu wataala idan ya zanto ma'aiki wanda ya samu ɗaukakar ta ne daga matsayin da yake da shi a gurin Allah ɗin matsayinsa a gurin Allah ya sa ya samu wannan ɗaukakar ta asoshi sama da komai to ina kuma shi ga Allah ɗin da ya ba shi matsayin kaga babu shakka lamarin soyayyar Allah tana sama da ta kowa wa qala li umar ibn khattab haka annabi sallallahu alaihi wasallam yace wa umar dan khattab la hatta akuna ahabba ilayka min nafsi lokacin da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya tambayi sayyidina umar game da irin san da yake masa sayyidina umar ya rantsuwa da cewa wallahi ya fi son shi fiye da iyayensa da dukiyarsa da matansa in ban da ransa annabi ce ba za ka mutum ba zai zama ba mumini har sai ya so ni fiye da ransa fiye da kansa shine yace la hatta akuna ahabba ilayka min nafsi sannan sai na ya sake mai ta ce na fi son ka fiye da yadda nake son kaina fiye da yadda yake son raina annabi yace da shi al'ana to yanzu ne fa ma'ana yanzu ne ka cika abin da ake bukata yanzu ka أي لا تؤمن حتى تسل محبتك لي إلى هذه الغاية بذاك زم مؤمني بها صدق كيما ياكي ونم متقاه ياكي ونم قريوا كسوء النبي صلى الله عليه وسلم في يد يد كي سي سرن كي رايوا لإتا إتا تشيدي قوايا تيلو دي تيلو ودن أكرا ka da ita شكرا ke raba ka da duniyar gaba ɗaya كي abin da take yake to ya ce ba za ka zama mumini ba har sai ka fifita sansa akan san wannan ran kwaya ɗaya filo da kake da shi sannan ne ka zama cikakken mumini wa iza kana annabi sallallahu alaihi wasallam aula min anfusina fil mahabba kamar yadda Allah ce annabi wa aula bil mu'minina min annabi sallallahu alaihi shi ya fi kamata ga mu'mini su so fiye da kawunansu idan ya zanto haka annabi sallallahu alaihi yake shi ya fi kamata mu so sama da kawunanmu wala wazimiha fil mahabbati wajen soyayya wala wazimiha da abinda wannan soyayyar take lizumtawa soyayya tana lizumta abubuwa kamar bin annabi sallallahu alaihi wasallam girmama shi ya da sunnarsa taimakawa masoyansa yaki da bid'o'in da suke kishiyanta sunnarsa wanda duk suna daga cikin lawazimin muhabbatin nabi sallallahu alaihi wasallam kaso shi kaso sunnar ka so sahabbansa ka so matansa iyalansa <laughs> da dukkan waɗanda suke masoyansa ka so su afalaisar rabbu jalla wa to in ya zanto haka haƙƙin annabi sallallahu alaihi wasallam yake akan ɗayan mu to ashe ba ubangiji mai girma da buwaya wata qaddasat asma'uhu wanda sunayensa suka tsarkaka wata baraka smuhu albarkatun sunayen sunansa ya waita wata ala jadduhu girmansa ya ɗaukaka wala ilaha ghairuhu babu abin bauta da gaskiya sai shi أولى بمحبته أولى بمحبيه وعباده من أنفسهم أشيبا شيء في شنشنتا ga masoyansa da bayansa mafiye da kawunansu wato ba shi ya fi cancanta masoyansa da bayansa su so shi fiye da kawunansu ba babu shakka shi ne ya fi cancanta da wannan da haka bawa ba zai zama mumini ba har sai sanda yake yi wa Allah subhanahu ta'ala ya kewa kowane so har sai ya so annabi sallallahu alaihi sallam saboda yadda yake son komai sannan malai ce wa kullu ma minhu ila abdihi almu'min yad'uhu ila mahabbati kowane abu da ya fito daga Allah subhanahu wata'ala zuwa ga bawansa duk abin da ya fito daga Allah zuwa bawansa to wannan abin yana kiran bawan nan nashi zuwa ga san Allah ne ko menene daga Allah zuwa gare ka to yana kiran ka ne wannan abu zuwa ka so Allah subhanahu wata'ala mimma yuhibbu al-'abdu aw yakrahu abinda bawa yake so ko yake ki abinda kake so in ka samu daga Allah ne kuma wannan abin yana kiran ka ne ka so Allah hakanan idan abinda kake ki ma ya same ka daga Allah ne kuma wannan yana kiran ka ka Allah ne fa ata'uhu wa man'uhu kyautar ubangiji tana kiran ka zuwa ga so Allah hakanan man'uhu hanawarsa ya hana maka shi ma hanawar ko ita ma hanawar tana kiran kare zuwa ga Allah wa mu'afatuhu wabtila'u ya baka lafiya da zaman lafiya wanda yana kiran ka zuwa ka so shi haka nan ya jarrabe ka ya jarrabe ka da bala'ai iri iri jarraba iri iri ita ma wanda tana kiran kare zuwa ga so Allah wa qabduhu wa basuhu ya kame maka ko ya shimfiɗa maka shi ma wannan yana kiran ka zuwa ga so ne wa adluhu wa fadluhu ko ya mu'amalanci ka da adalcinsa ko ya mu'amalanci ka da falalarsa wannan ma suna kiran ka ne zuwa ga soshi zuwa zuwa ga soyayyarsa mu'amalar Allah ga bawansa da adalcinsa shine Allah ya maka daidai da yadda ka yi in ka yi ba daidai ba ubangiji ya yi maka mu'amala gwargwadon laifinka wanda ne adalci fadl kuma shi ne ubangiji ya kyautata ya yafe maka ko ya yi maka sakayya fiye da aikinka wanda bisa ga wannan ne ubangiji yake yin mu'amala ga bayansa yana mu'amala su ne da adalcinsa a bangaren hukuma a bangaren kuma ihsani yana musu mu'amala ne da fadalarsa idan mutum ya yi laifi to ana yi masa hukuma ne in ba a yafe mishi ba allah zai masa hukuma ne gwargwadon laifinsa ba za a zalunce shi ba a ƙara masa aikin da ba shi ya yi ba ko a wuce iyaka wajen masa horo za a yi masa horo gwargwadon hukumarsa amma in ya aikata mai kyau ubangiji sai ninninka masa lada man ja'a bil hasanati falahu ashru amsalha wa jazaa'u sayyi'ati sayyi'atun mithluha idan mutum yayi ba daidai ba to shi ma gwargwadon wannan ba daidai ba haka zai zama sakamakonsa sa ba a ce za a ninka masa ba man ja'a bil hasanati falahu ashru amsalha wa man ja'a bis sayyi'ati fala yujza illa mithluha wa hum la yuzlamun sauraka in abu yayi mara kyau to gwargwadon aikin sa za a yi masa sakayya sauraka in mutum yayi aiki mai kyau الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم in kai aiki mai kyau dukkan wani aiki mai kyau da bawa zai yi babu wani aiki wanda ladansa ɗaya ne babu shi shi aiki ne ladansa ɗaya a sai an ninka masa ninkin zai fara daga goma ne kuma daga goma a yi ta ninka masa gwargwadon yadda allah ya ga dama har zuwa ɗari bakwai har zuwa ninkin ba ninkin ninkin ba iyaka Allah yana ninnin kama wanda ya so har zuwa ga irin ninkin nan bi gairi hisab ba tare da lissafi ba amma idan laifi yayi fa idza amila sayyi'atan kutibat lahu sayyi'atan wahida in yayi ba daidai ba to laifi ɗaya za a rubuta masa ɗaya ba za a ninka masa shi biyu ba Wannan shi ne adalci mu'amalarsa kuma ta fuskar ihsani falala ce don haka babu wanda yake shiga aljanna saboda aikinsa sai dai ya shiga saboda falalar ubangiji wa imatatuhu wa ihya'uhu hakanan kashe shi kashewarsa da rayawarsa duka suna kira ne zuwa ga soyayyarsa wa lutfuhu wa birruhu hakanan lutfinsa da da kyautatawarsa suna kira ne zuwa ga soyayyarsa wa rahmatuhu wa ihsanuhu hakanan rahamarsa da wasa shi ma suna kira ne zuwa ga soyayyarsa wa satruhu wa afuhu hakanan wato rufa rufin asirin rufa asirin sa wato ubangiji ya rufa wa bawa sa ya suturta shi ya yi masa afuwa wa hilmuhu wa sabruhu ya yi masa haƙuri yayi masa wato ya kawar masa da kai ya yi masa haƙuri ya yi haƙuri ga bawansa shi ma wanda yana kira ne zuwa ga san Allah subhanahu wata'ala wa ijabatuhu li du'a'ihi ya yi addu'a Allah ya ansa wa kashfu kurabihi ya yayi masa damuwarsa wa igasatu lahfatihi ya taimaka masa yayin yayin matsuwarsa yayin bukatarsa wa tafriju kurbatihi ya yayi masa damuwarsa min ghairi hajatin minhu ilayhi ba tare da shi Allah yana da bukata gurin bawan ba bal ma'a ghinahu anhu min jami'il wujuhi tare da cikakkiyar wadatuwar ubangiji daga wannan bawan nasa ta kowace fuska kullu zalika da'il lil qulubi ila ta'alluhihi wa mahabbatihi duk waɗannan abubuwa suna kiran bawa suna kiran zukata ne suna jan zukata ne zuwa ga bauta masa da sansa wannan shine ma'anar san Allah min jami'il wujuhi ta kowace fuska a cikin kowane yanayi a cikin kowane hali tawa'un ka samu baka samu ba ya baka bai baka ba ya barka da lafiya ya jarrabe ka da rashin lafiya ya barka da wadata ya karbi wadatarsa da sisirta maka da zai yi da afuwar da zai maka da rahamar da zai maka da ihsanin da zai maka da dukkan wani abin da zaka bukata a wajensa yi maka duk waɗannan abubuwa ne da suke sa ka ji kana san Allah ka ji kana san Allah tare da cewa ubangiji yana yi maka wannan ba dan yana da wata bukata a wajenka ba dukkan wani abu da ubangiji zai yi wa bawansa na insani yana yi masa ne ba dan bukatar sa da take wajen bawan ba ba dan akwai wani abin da zai amfana da shi a wajen bawan nasa ba karami ko babba babu wannan tare da cewa bawan nan nasa yana da cikakkiyar bukata shi ne mai cikakkiyar bukata zuwa ga Allah يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد التي يقو متاني كوني ما بكاتوا زوا الله بكاتوا باوا زوا الله صفاتي تذاتي صفاتي تذاتي أجتين تارد باوا sifarsa ce zati kamar yadda wadatuwar ubangiji sifarsa ce ta zatinsa to haka kai kuma bukatuwarka sifa ce ta zatinka ba za ka rayu ba tare da bukatuwa zuwa ga Allah ba ba zai yi ba babu wani bawa da baya tattare da bukata a wajen Allah babu shi Allah kuma sifarsa ce ta zafinsa shi alƙayyum alƙa'imu bai nafsihi walƙa'imu ala ghairi Allah shi ke tsaye da zafinsa sannan kuma shi ke tsaye da kulawa da sauran halittunsa to duka waɗannan suna tabbatarwa da bawa wato cewa ubangiji subhanahu wata'ala shi da ya cancanta a su bal ibn qayyim yace abin ya wuce nan ma tamkinuhu abdahu min ma'asiyatihi ya kyale ka kai bawansa ka saba masa ya bar ka ka saba masa ya baka ma wannan damar ta ka saba masa wa i'anatuhu alayhi ya ma taimaka maka akan ka saba masa wa satruhu ya satirce ka ya rufa maka asiri hatta ya kaɗe watsarahu minha har ka gama biyan buƙatar ka ta saba masa ba tare da tona asirinka ba wakala atuhu da tsare wanda zai maka wa hirasatuhu lahu da gadin da zai maka kula wanda zai maka da gadin da tsaron da zai maka wakala atuhu kula wanda zai maka wa harasatuhu da gadin da zai maka wa huwa yaqdi wa tarahu alhalin ba wannan nashi yana biyan bukatarsa mimma asiyatihi na saban Allah bi ainihi wa yasta'inu alaihi bi wato wa yasta'inu alaihi bi ni'amihi ubangiji subhanahu wata'ala ya kiyaye shi da kiyayewarsa da ganinsa wa yasta'inu alaiha bi ni'mati ya ma nemi biyan bukatarsa da ni'imomin da Allah ya yi masa wato ya nemi taimakon biyan Allah da ni'imomin da Allah ya yi masa dukkan waɗannan min dawa'i ila yana daga cikin manya manyan abubuwa mafi karfin abubuwan da suke ja ya so wato bawa ya so ubangijinsa wato Allah subhanahu shi ya kare bawansa har yake saba masa ya kyale shi ya ba shi bukatun da yake da su na yayi wannan saban ya hore masa abin da zai yi amfani da shi wajen saba wa Allah ɗin ubangiji ya rufa masa asiri yana taɓan Allah ɗin bai tona masa asiri ba ya yi amfani da ni'imomin da Allah ya masa ko na halittarsa ko kuma ni'imomin da ubangiji ya bashi a hannunsa ya yi amfani da su kuma wajen saba wa Allah Allah ya kare shi lokacin da yake biyan bukatarsa na saban Allah Allah bai tona asirinsa ba bai fallasa shi ba bai gurgunta masa tsarinsa ba har ya gama biyan bukatarsa ta saban Allah shi karan kansa wannan ai ya isa ya saka so Allah wannan kadai ai ya isa ya saka so Allah a halin ubangiji kake a damkarsa kake kana iya zuwa za ka saba masa ya wujijjiga ka ya yi kace-kace da kai ko ya fallasa kai tona asirinka nan take mutunci ne kake ji da shi ya zube ɗaukaka kake da ita ya ta zube jama'a kake da ita ki watsi duk Allah yana iya yin wannan amma ya rufe ka ya kyale ka ka je kai faɓan Allah a ne? Allah yana gadin ka ka gama to ko wannan ka tuna ba kaso Allah ba ce to ko wannan ma za ya sa ka Allah ne kai ba Allah ba waye zai yi irin zai mun irin wannan ya hana abin nan da ni'imar da ya min nake amfani wajen saba masa in dukiya ce in mulki ne in lafiya ce duka ni'imominsa ne da su za ka kake amfani wajen ka saba masa yana ganinka yana sani yana da iko a kanka huwa alqahiru fawqa ibadi yana iya karya maka gadon baya nan take amma Allah ya kyale ka duk kai abin da kake so kai amma kuma yi masa rashin kunya ba za ka so shi ba wala shi ko wannan ya isa ya saka so Allah saboda ka babu ta wata fuska da za ka kalla rayuwarka da ba za su sa maka san Allah ba shi kaga san Allah shi ne kuma shi ne wajibin da ya fi zama wajibi a gambawa ya so Allah Allah ka azurta mu sanka Allah ka sa mana sanka so na ƙololuwa a zukatanmu Allah ka fifita soyayyarka da soyayyar manzanka a cikin zukatanmu sama da soyayyar ko ne a duniya za mu tsaya anan saboda lokaci abinda muka faɗa na daidai Allah subhanahu wata'ala ya ba mu lada na kuskure ubangiji ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh الله